Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. A yau ma mun zo muku da wani application mai matuƙar muhimmanci a wajen masu yin WhatsApp. Wato wannan application ne wanda zai sawwaƙa ma duk wani abu da ake yi a WhatsApp ka yi shi waje ɗaya. wani application dai gashi nan ana kiransa WhatsApp toolkit. To ba tare da ɓata lokaci ba dai bari mu shiga Play Store ku ga wannan application da kuma yadda mutum zai yi amfani da shi. Kamar da kuke gani gashi nan mun shigo Play Store gashi nan wannan shine application ɗin da muke magana akai gashi nan Wabox ɗin nan. Wannan shine abbreviation na sunansa gashi nan toolkit for WhatsApp. So wannan application ne da ya kunshi abubuwa da yawa da ake yinsa a WhatsApp. Kamar da kuke gani gashi nan na riga ina da shi ya samun open bari na shiga na yi open ɗinsa sai ku ga yadda ake amfani da shi. Yawwa idan mutum na farko ne a gurin installing ɗinsa kamar yadda kuka sani zai tambayi mutum permission na kan waya kamar yadda sauran application yake in ka zai tambaye ka permission in ka bashi permission zai kawo ka wannan fuska wato shine ainihin fuskar na, na wannan application din. Ga sunan abubuwa ne da yawa kamar yadda kuke gani ga sunan duk abubuwan da wannan application yake dauke da su ne. Na san da yawa sun sani cewar abubuwa da ake a WhatsApp kamar su status saver da kuma WhatsApp web da kuma WhatsApp cleaner duka su application ne guda ɗaya ɗaya ɗaya mai zaman kansa. to shi kuma wannan application gashi nan duka an haɗa su guri ɗaya kuma wanda za ka samu sauƙin yin amfani da su so gashi nan dai abu na farko ga wani guri nan da aka rubuta view deleted message wato idan mutum ya turo ma message ta whatsapp kun san yanzu ana iya gogewa to koda mutum ya turo ma message ya goge in ka shiga ta wannan application ɗin gashi nan wannan zaɓi na farko ɗin nan wannan mai jan idan ka taɓa shi gashi na inda aka rubuta view deleted message wato wannan na farkon nan mai ja kenan so in ka taɓa shi yawa abinda na manta ban gaya muku ba wannan application yana ɗauke da tallulluka wato sabida na free ne to wannan tallan shine zai baka dama ka rinka samun access na duk abin da kake so kai so da ya kawo ka wannan tallan kawai sai kai closing ɗinsa in kai closing to gashi nan zai baka dama kamar da kuke gani waɗannan magana ne waɗanda ake min na na wasaf so ko da wani ya yi ma magana ya goge in ka shiga ta nan za ka ga abin da ya goge ga shi nan ga chat nan ga messages idan message ma mutum ya ma ya goge in ka taɓa gurin image ɗin nan idan ma hoto ya turo ma ya goge in ka taɓa gurin image ɗin nan za ka ga hoton idan kuma chat ne ya ma magana in ka taɓa gurin chat ɗin nan za ka ga wannan kun gan shi nan nan gurin chat ne nan kuma ga shi nan in ka taɓa nan nan kuma gurin image ne idan mutum ya tura ma hoto ya goge da ka taɓa nan zaka ga hoton to sai abu na gaba ga shi nan na gaba da wannan view deleted message shi kuma ga shi nan status saver ne so waɗannan su ne status ɗin da na biyun so idan kana da wannan application ɗin za ka iya shiga ta nan ka yi ɗin duk wani hoto da kake so na status ko kuma wani bidiyo da mutum ya sa gashi nan za ka iya ganin su idan akwai wanda ka yi kuma a gaba ga wani guri nan da aka rubuta save in ka taɓa za ka ga hoto ko wani bidiyo da ka yi saving na status sai abu na gaba gashi nan a ƙasa na ƙasa da view deleted message shi kuma whatsapp web kamar yadda kuka sani shi ma wasu web application ne ne zaman kansa to amma gashi a wannan application ɗin gashi nan duk zaka gan shi guri ɗaya wato shine WhatsApp web shine wanda zaka iya haɗa wayanka da kwamfutanka ko kuma ka haɗa wayanka da wata wayan kana yin WhatsApp guda ɗaya ko kuma idan akwai wanda kake so ka bibiya ka rinka ganin message ɗinsa so duka da wannan WhatsApp web ɗin ake amfani so wannan application ɗin gashi nan ya zo da shi duka a guri ɗaya za ka iya shiga ta nan ka haɗa wayanka da kwamfutanka ko ka haɗa da wata wayan ko kuma ka rinƙa kallon chat ɗin wani wani wanda ka isa da shi ko kuma wani wanda kake so ka bibiya duka da wannan WhatsApp web ɗin ake yi kuma za ka iya yi da wannan application. Sai abu na gaba ga shi nan WhatsApp Cleaner. Yawwa shi kuma wannan WhatsApp Cleaner sai ka kalli hoto tukunna sannan za a baka dama ka shiga kai amfani da shi Ga shi nan inda aka rubuta unlock premium sai ka kalli bidiyo to da ka taɓa wannan zai ma loading zai kawo ma bidiyo da zaka kalla in ka kalli bidiyo ɗin in ka kalli bidiyo ɗin to zai baka dama ka shiga ka ga whatsapp cleaner wato duk wani abu da kake so ka goge na whatsapp ko hoto ko bidiyo ko gashi nan da ka gama kallon bidiyon zai tambaye ka use now ko kuma watch at sai kawai sai ka taɓa wannan use now ɗin to gashi nan zai baka dama ka shiga ka ga abubuwan da ka kai saving kan whatsapp ɗinka kun gan su ga su nan ga hotuna nan ga document nan ga video, ga status nan duk wani abu da kake so ka goge za ka iya shiga ta nan ka goge shi iya na whatsapp za ka goge ba sai ka goge na sauran abubuwan da suke kan wayanka ba wannan iya abubuwan whatsapp ne document ɗinka da bidiyo da hoto da audio da waye duk wani abu dai na WhatsApp gashi nan za ka iya zuwa nan ka goge shi. Sai abu na gaba gashi nan work and chat. Shi ma zai ɗan kawo ma talla shi ma da ka gama ganin tallan zai buɗe ma. Gashi nan shi ma za iya saita shi zaka iya ganin duk wani abu da kake yi na WhatsApp ɗinka na chat in ka saita shi. sai ga shi nan ga abu na gaba nan inda aka rubuta tech chat and call din nan so shi ma nan shi ne gurin da za ku ga mutane suna haɗa wato mesa irin na jokes din nan wani ya magana wani ya ba da amsa ko kuma call wani ya kira wani ya ba da amsa irin na comedy din nan da ake haɗa ko kuma na jokes so duk da wannan application za ka iya haɗa irin waɗannan abubuwan sai abu na gaba gashi na asil face din nan shi kuma shi ne wanda zaka ga kamar irin an yi rubutu ɗin nan da WhatsApp to duk ga su nan da yawa ga na hafi nan ga angry nan ga others nan to duk ta wannan application zaka iya shiga ka sa wannan abubuwa sai direct message ga direct message nan kamar yadda muka sani idan baka da lambar mutum ba kai sabin a wayanka ba za ka iya mai magana ba to amma ta direct message za ka iya shiga ka sa mesa ɗin da kake so ka yi wa mutum. A misali nan ka rubuta mesa ɗin a ƙasa ka sa lambar mutum ko da ba ka da shi a contact ɗinka za ka iya mai magana direct ta WhatsApp. Shi ma wannan kun san application ne mai zaman kansa to amma ga shi a wannan application shi ma duk yana cikin nan. Sai kuma text repeater. Shi ma zai kawo ma talla in ka gan maganin tallan kawai sai ka sa sai ka yi cancel ga shi nan zai buɗe ma. shi kuma text repeater ne wanda za ka ga mutum ya yi rubutu abu da yawa din a misali zan iya sa sallama sai na tura ta ta tafi kamar guda ashirin ko talatin sallamar to duk ta nan ake yi da ka shiga wannan direct message din ka rubuta abin da kake so ka wannan text repeater din ka rubuta sai ka zo sai ka zaɓi adadin nawa kake so ka rubuta so nawa ya je gashi nan maximum limit ɗinsa shine guda dubu goma to kawai sai ka rubuta so nawa kake so wannan saƙon naka ya je gashi nan sai ka taɓa kwafi ko ka taɓa shiya sai ka je ka tura wanda kake so ka turawa za ka iya rubuta sunan mutum ko sallama ko wani abu dai haka da kake so sai ka rubuta adadin so nawa kake so ya je sai kuma text emoji shi ne za ka ga irin wannan mesar da mutane suke yi a rubuta wani karakta haka sai a rubuta shi sai ya ba da siffar emoji wato kamar irin wanda ake yin na irin happy new year nan ko happy birthday ko kuma happy friday ka gan shi an yi rubutun da wasu kalmomi to shi ma duk ta nan ake yin irin wannan. A misali bari mu gwada mu gani, a misali na sa assalam to ya nake so assalam din nan ta je? Ina zo ta je a AS so kawai sai ka taɓa spam din nan to kun gan shi. gashi nan yayi siffar sal wannan AS nan gashi nan na rubuta assalam so kawai sai ka kwafa sai ka tura wanda kake so ka turawa ga shek an ofin nan shi ma nan za ka iya saitawa duk lokacin da ka yi shekin ɗin wayanka zai wannan sannan ga abu na gaba nan ga galari nan shi ma duk lokacin da ka buɗe shi duk wani hoto audio video na wannan bidiyo da hoto na wayanka na kan galeri ɗinka duk za ka gan su shi ma zai tambaye ka bidiyo wani lokacin ba kowane ne yake tambaya ba wani lokacin kuma zai tambaya Ga shi nan da ka buɗe zai kawo ka duka su nan images ne na galeri ɗina idan bidiyo nake so duk su ma su nan a gefe so wannan shi ne amfanin wannan application da fatan wannan application zai birge ku kuma zai ƙawatar da ku sannan kuma idan ana buƙatar irin waɗannan application ɗin mutum zai iya mana magana ta comment cewar yana so a yi mai bidiyo akan wani abu ko kuma ya faɗi wani application da yake so na yin wani abu zai iya mana magana a WhatsApp insha Allahu mu kuma za mu yi ƙoƙari za mu yi bidiyo a kai. Sannan kuma ga waɗanda suke sababbi a wannan channel ɗin tamu mai albarka Esman TV su daure su yi mana subscribing sannan idan bidiyon nan ya burge ku ku yi mana liking sannan ku yi mana comment sannan a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane sabida su ma su gani su amfana mun gode